sai sarki Allah rabbana masu mulki dukiya ku sani kan ba wani mai isa sai Allah rabbana mai ba mu ruwa iska masha barkanka da warhaka ya kai dan uwana barkanki dai fati yar baba tun da yau ranar masoya ce zan so ka bani wani shahararren labarin soyayya mai ban mamaki. Tabbas kam yau, Fati ‘yar baba, zan so in baki wani shahararren labarin soyayya wanda ya faru da gaske. Wato, labarin soyayyar Laila da Majnun. <laughs> kai gaskiya zan yi matuƙar farin ciki da wannan labari dama na daɗe ina jin sunansu amma ban taɓa jin labarin soyayyarsu ba na san kun daɗe kuna jin labarin soyayya amma na tabbata ba ku taɓa cin karo da irin wannan labari ba da farko ya kamata ki san shin waye majnun laila majnun wani mutum ne da aka yi a daular banu umayya a bisa zance mafi inganci sunansa shine qais bin mulawwa daga kabilar banu amir qais balaraban ƙauye ne ya taso tare da 'yar gidan kawunsa mai suna Laila bin Mahadi ibn Sa'ad. An fi sanin Laila da sunan Laila Amiriya. Tare suka taso tun suna yara, suna kiwon dabbobi har suka girma, suka fita daga sahun yara, suka kai munzalin balaga. A yayin da alamun nuna balaga da cikar budurci suka gama bayyana a jikin laila sai kais ya ruɗe soyayyarsa gare ta hankalinsa ya ɗugunzuma ya tashi domin a wannan lokaci ne kais ya lura da irin kyawun dirin da Allah ya yi wa abokiyarsa Laila. A kullum soyayyar Laila sai ƙara tashin gwauron zabi take yi a cikin zuciyar ƙais a cikin wannan yanayi ne ƙais ya shiga rera mata wasu waƙoƙin soyayya kala-kala babu dare babu rana hakan ce ta sa mahadi mahaifin laila ya nemi da ƙais ya fito don maganar aure saboda nuna soyayya da ƙauna sai da ƙais ya bayar da raƙuma hamsin gidan su laila a matsayin kuɗin aure ana haka sai ga wani mutum da ake kira wid bin muhammad wani ɗan hamshaƙin attajiri ne daga cikin 'ya'yan masarautar banu umayya kwatsam sai wid ya yi ido hudu da laila a wata rana a cikin wani lambu tana kiwon dabbobinta kamar yadda ta saba daga wannan rana soyayyar laila ta hana wid ya yi bacci a wannan dare cikin 'yan kwanaki kaɗan iyayen wid suka sauka a gidansu laila don neman aurenta ga ɗansu wid a wannan rana da iyayen wid suka je ga mahaifin laila sai da suka ajiye masa manyan raƙuma guda ɗari a matsayin kuɗin aure wato riɓi biyu a kan abin da ƙais ya bayar. Daga nan lissafi ya ƙwace wa mahaifin Laila domin kuwa ya yi irin mugun abin kunyar nan na nuna kwaɗayi da son abin duniya. Bayan haka ne mahaifin Laila ya kira ‘yarsa Laila cikin ɗaki yanayi mata huɗubar cewar ga mai kuɗi ɗan masu mulki shi zai aure ta babbar magana laila ta ƙi amincewa da maganar mahaifinta a karan farko amma sai ya yi mata barazanar cewar zai yanka ta idan har bata amince da auren wit ba kwatsam sai aka wayi gari kais ya ji gari ya ɗauka da kace na ce ɗin an yi wa masoyiyarsa laila aure da wid wani irin hali ƙais zai kasance a wannan ranar tun daga wannan lokaci bacci ya yi hijira daga idonsa farin ciki ya gagar zuciyarsa damuwa baƙin ciki gami da ɓacin rai da takaici zubar da hawaye babu dare babu rana suka kasance tare da kais a matsayin abokai na dindindin waƙe-waƙen soyayya su ne zancensa ba shi da abokin hira sai waƙar da yake yi wa laila ga kaɗan daga irin abin da yake cewa zuwa ga allah nake kai kukan son laila kamar yadda maraya yake kai kukan maraicinsa zuwa Allah marayan da ƙafarsa ta karye gashi kuma dangi sun guje shi lallai rasa iyaye abu ne mai girman gaske haka ƙais da ake yi wa laƙabi da majnun laila yake bin kwararo-kwararo da saman manyan duwatsu da bakin ruwa da cikin furanni yana rera wa laila waɗannan baituka masu motsa zuciya bai kushe ba har sai da aka yi masa laƙabi da majnun laila duk da cewar ita ma laila tana matuƙar son ƙais majnun amma kuma hakan bai hana ta ta wahalar da shi ba a wasu lokutan ma har da yi masa wulaƙanci baya ga yin amfani da mallake shi da ta yi wajen azabtar da shi dama haka sha'anin mata yake shi ya sa majnun a wani baiti ya ce na ce da wani babban malami da na gamu da shi a makka don allah ka bani labarin wacce take cutar da ni a zamanin da take jiji da kai saboda ina santa shin hakan da take ba laifi ba ne sai malamin ya faɗa wa ƙais cewa wallahi da sannu azaba za ta shafe ta kuma a duniya ma sai ta haɗu da bala'i daga nan ƙais ya ce sai na kasa mallakar idanuna sai da hawaye ya zubo cikin sauri ya jiƙa min aljihun rigata sai na ce allah ya yafe mata laifinta duk da yake a duniya ɗan kaɗan ne samunta. Ƙais ko Laila Majnun bai gushe ba a cikin wannan hali har sai da ya samu taɓin hankali. Domin ya kasance idan ya ga yara suna wasan ƙasa, yakan zauna tare da su ya taro ƙasa ya rinka gina gida irin wanda yara suke yi da ƙasa yana cewa cikin waƙa abokaina ku zo ku ga gidan da na gina wa laila a yayin da al'amari ya tsananta sai mutane suka baiwa mahaifin majnun wato ƙais shawara da ya ɗauke shi ya kai shi ka'aba ɗakin allah ya umarce shi da ya roƙi allah ya cire masa san laila amma saboda tsananin soyayya a yayin da suka je ɗakin ka'aba sai mahaifin ya ce masa kama tufafin ka'aba ka roƙi allah ya cire maka san laila sai majnun ya kama ya ce allah na tuba kare ka daga dukkan laifi amma ba zan tuba daga son da nake yi wa Laila ba. A taƙaice haka, Majnun ya raye cikin wannan yanayi na abin tausayi, ita kuwa Laila tuni wanda ya aure ta ya ɗauke ta daga ƙasar Saudiyya ga baki ɗaya zuwa ƙasar Iraki. Haka ita ma ta raye cikin wannan mummunan yanayi abinka da 'ya mace mai rauni sai da rashin ganin S ya haddasa mata ciwon zuciya. Daga nan, ita ma ta kamu da ciwon zuciya saboda tsananin soyayyar ƙais majinun. Tana cikin wannan hali ne na rashin ganin masoyinta, Allah ya karɓi rayuwarta. A lokacin da Majinun ya ji labarin rasuwarta, sai da ya je har ƙasar iraki ya nemi inda take da inda aka binne ta a makabarta da aka binne ta laila a daidai gindin kabarinta ya tare ba shi da aiki sai kuka da waƙoƙin soyayya a gare ta wata rana da safe sai masu cewa suka hango shi ƙais majnun ya kifa cikinsa a kan kabarinta ko da aka zo aka duba sai aka tarar da Allah ya yi masa cikawa haka fa Allah yake jarabtar wasu da soyayya ku saurara ku ji labarai uku masu ban mamaki duk wanda bai taɓa karanta labarin Baltarus da Munsha ba, lallai akwai sauransa ga sanin tarihin soyayyar Artabu Kisisina da sanin ƙololuwar sadaukarwar masoya. Wanda kuwa ya ji labarin soyayyar Sarki Shanjahan da matarsa Mumtahas Mahal tare da ginin soyayya mafi tarihi da tsada Taj Mahal ya san ɗan wani abu kaɗan fiye da wanda bai san kaɗan ba wanda ya san tarihin soyayya da sauran labaran soyayya amma kuma bai taɓa faɗawa tsaka mai wuya ba saboda soyayya kamar sanawiya ibn ustaras tabbas bai san komai a soyayya ba mutane nawa ne ke da buƙatar son jin waɗannan labaran soyayya uku nan masu ban mamaki ku kasance da shafin matan zamani na ɗaya domin jin waɗannan labarai masu zuwa